in a world where power rules and loyalty are tested one man will face the ultimate betrayal. He's a man of influence with two different sons, one loyal and honest, and the other rebellious and conniving. When tragedy strikes in a distant land, a bond is formed that will change everything, setting in motion a plan of heartbreak and revenge. Will love triumph over betrayal? Will bonds of brotherhood withstand the ultimate test? Kalmar Air, a story of love and deceit. Kalmar Air. kenan na faɗa almomi ta dama kalma ɗaya na faɗa so ni dan Allah in za ka so fadan hali fadan hali na ba ba domin dukiya ba ana yaƙi kamar za ta yi kushewa akan dukiya akan yar budurwa kalman nan tsaya, na ce a riƙe gaskiya hatsaniya ta tashi kamar wuta ana buguna kowai dan ɗan rugo ne uban da kyama da domin ɗana kowa ne ɗana kowa ne haka ma uba na kowa aye aye kar abu san zuciya kenan na faɗa almomi ta dama kalma ɗaya na faɗa so ni dan Allah in za ka so fadan hali fadan hali na ba ba domin dukiya ba ana yaƙi Amira, Amira. Amira, Amira, gaskiya ya kamata in je kira doctor. Amira, Amira, kina ji na? Amira, in kina ji na motsa danki. ki. idan kina jin motsa kafar ki motsa hannun ki mu gani idan kina jina duk da shi tana jin abubuwan da ake yi da abin da aka tambaye ta amma kuma tana cikin irin wani ne amira kina jin abin da yake magana nose. Common Kayan Gojogo na office. sa rage haka in ka shigo a hankali ma duka babu matsala bane Amira kalma daya ki amsa min mana kin gane na Amira yayi abu ne naki da ke jin jikin naki Kyakkyawa zubin ki daban da na sauran mata daga rai zuciya ba zan iya canja ki ba yaya mu ne naki Amira. Amira kin ita cikin wani bala'i yanzu. Kar ki sake sa kanki a cikin wani daba. sani ka cuce ni. Ka cuci rayuwata. Kalmar ka guda ɗaya ta kalma ɗaya. Ta rusa mu rayuwa. Ta rusa rayuwar 'yan uwana ta saka mu a masifa da bala'i. <laughs> ba zan taɓa yafe maka ba har abada ba zan taɓa yafe maka ba ya Allah ya tsaka ni na da kai likita likita ina abin da yake ciki ko dai na haife shi ne ban sani ba likita ina jiki na yake likita ka faɗa min ina ciki na yake ina ɗana ko ba gaske ba ne mafarki nake yi Amira. Amira, kwantar da hankali. Ka samu nutsuwa. To na fuskanci ba ki a cikin yayin ki yanzu. Amma yanzu ka dawo cikin yayin ki duk komai zai zama cikin sauki za mu yi miki bayani. Ta yaya har zan iya shakar iska ko kuma fitarwa? Ina abin da yake ciki na ya dai. <laughs> kai zargi na abin da yake tafina yanayin take ciki yana buƙatar ka samu hutu sosai sau da ki da wannan kayayyakin zai ki ɗauko mu allura a cikin drawer nan continuously sai a yi mata sauki in samu hutu sosai hatsaniya ta tashi kamar wuta ana buguna kowai dan ɗan ne da kyama da domin ta na kowa ne ta na kowa ne haka ma uba na kowa ne aye aye idan wulaganci ba ka kira na ba ne to ni yanzu magana da nake ma ba zan yi kai kaina zuwa gida ba kana ina ina ina ma ina ganin kamar a ɗakin hotel ma nake ah no no no no no no ba ma da hotel nake ba ba ɗaki nake ba ina cikin mota yanzu haka hotel kuma kai da Allah ba na son iskanci uban wa kake daga murya ko sa'an ka ne ni to ko ma ina nake me na ka ciki ma da mace kusa to ai hotel ne ko ko ba zan shiga ɗaki da matata ba yanzu dai ina hospital Amira ce ta farfado. Amira, Amira. Wace ce ma Amira? Na tuna, Dama ba ta mutu ba da yake dama na riga da na Na daga mata tiket. laifina ne amira ni na jawo miki wannan abin ni ne na sa ki cikin wannan tashin hankalin da damuwa ta zama dole sai na roƙe ki ya fi min duka abubuwan da suka faru da in ba haka ba tunanin ki ba zai taɓa wannan in yi numfashi ne Doctor. Man Sadiq. Na ce ka je gida huta idan ta farfado sai ka dawo. Zaman ka nan ba abin da zai kara mata. Ba zan iya matsawa ko ina ba Doctor. Dole sai na jira har sai ta farfado tukunna in nemi yafiyarta. Doctor hankali na a tashe ki. Gaba ɗaya duniya ta a jirkita take. Ba na jin daɗin komai ba na iya kallon komai in sabu jin daɗi a rayuwa Ka yi hakuri, Man Sadiq. Komai na duniya mai wucewa ne. komai farko akwai lokacin ƙarshen shi ka yi hakuri ka je gida kawai ba abin da zai faru da ita insha Allah ka daina bani hakuri daktu saboda zuciyata ta yi kaɗan da ta ɗauki wannan hakurin da nake bani a shirye nake in bada da rayuwata akan Amira batikar za ta ci gaba da rayuwa a duniya mu je ofis sai mu tattauna ni so sai mu tsada abin da za a yi mata mu je Malam Sadiq, ganin irin yanayin tashin hankalin da kake ciki lunan da yake ciki ya ƙara tabbatar min cewa amira tana da matukar muhimmanci a rayuwarka ba ya muhimmanci take da shi a guri na barak amira ita ce ni ni ma kuma ni ne amira dan amira ta mutu ba zan iya zama lafiya a wannan duniyar balat dan amira ta mutu ba zan taɓa gafarta ma kaina balat idan har amira ta mutu dakto farin ciki na ya kare ba zan taba samun wani farin ciki ba ko in samu nishadi a zuciya har lokacin da ƙasa za ta rufe idanuwa na nima dakto dan allah you should clear your best duk abin da za ka yi kai ba na so in rasa amira Malam Sadiq, ka yi hakuri, ka kwantar da hankalinka. Amira ba ta mutu ba, Amira za ta samu lafiya kuma za ta miƙe. Ka yi haƙuri. Nosi haka? Me haka za ki shigo cikin ofis ina ba nokin haka? Me yake faruwa haka? To akwai matsala. Matsala kuma? Amira ce take ƙoƙarin cire ruwanta. Ba na zai, haka. Firdausi na take? Yanzu nan fa na batta ana. Tana ina me kika yi mata? Na kika kai ta? Yanzu nan fa na batta ana. nan. Dakto ina take? Kunta da hankalinka. Ba abin da zai same ta. Ya hankali na zai kwanta ku fito mun da ita za a ce ma hankali na kwanta. Ba abin da zai same ta. jarumai zan faɗa na kara sanki ya yi shuka ya yi a zuciya kalma ɗaya ina yi maka san gaskiya daga rai zuciya ba zan iya canza ka ba kalma ɗaya ina yi miki san gaskiya daga rai zuciya ba zan iya canja ki ba ya zan baki ba ka bari mm, mm, ah. mm. kai ko ka zauna mana a ba komai abba nan ma ya ishe ni zan ba da kai ko sani kana da wani abu wallahi tallahi sai ya kamata fa ka sani cewar ba zaman da muka yi da kai a gidan nan ya kamata ka daina dare dare tun fa kana dan kurcicinka kana dan karamin ka muke da kai a gidan nan amma har yanzu ka rika jajja da baya a abin yadda ake tafiya harkar gida. kai sai hajiya ne a daji shi sa ce gare. <laughs> Haba Sadiq. A ce har yanzu kai ka ka saki jikinka ka zama ɗan gida? Ya kamata ka san cewa duk inda ba mu iya zama mu ci abinci kai ma za ka iya zama ka ci. Duk inda ɗan uwanka zai kwanta kai ma za ka iya kwanciya. Hmm. Zauna Sadiq. wai ba haka ina shi dan wannan kai ɗazun nan ya fita to kai kuma to kai ne kake a gida ya eh, dama abba rubutun da ka ban ne ka ce in yi shine na kammala shi yasa ban fita da wuri masha Allah an ka gama rubutun eh na kammala kai ko shi Najib yayi eh Najib ya kammala alaji shine sai kake yin magana kamar ana sa ka tilas kai yawwa Sadiq ina ka tunda ka kammala abubuwan da kake ka shirya ka tafi min Nijar saboda gaskiya kamfanin sai na buɗe shi na Nijar ɗin sanin kanka ne ban yadda da kowa akan harkar harkata ta kuɗi ba in ba kai ba kuma ka san abin sai da ɗan ɓadda sawu ba zai yiwu ba a ce na baza komai a ƙasar nan wanda sai hankali ya koma kaina musamman a kan harka ta kuɗi ce sai harka tunanin wasu abubuwa shi sai nake so in na baza harka zai zuwa Nijar din kaga duk lokacin da harka ta taso min ta kuɗi to shi ke ina da kudin da zan ɗebi kuɗi na ba tare da an sa min idanu ko ka ji ana ta tsine tsine ana min maganan ai ya saci kuɗin gwamnati a ba kuɗin kowa na sata ba kuɗi na ne business ɗina na yi na abin eh ko ba ka bane eh, haka ne alhaji yanzu alhaji idan sadiq ya bar kasar nan yaya kake so najib ya yi kamar yaya amma dai kana sane da cewa sadiq shi yake taimakawa najib ko yo ai ko baya nan kasar ko yana can zai ci gaba da taimaka masa ta bangamar rubutu ne da bugebgen takardu inda harka ce fita kwamfuta eh? wai shi by the way har sai yaushe shi ne din zai dina banzata da rayuwarsa ki tashi ki farka daga bacci ki amsa min wannan tambayar sadiq ka shirya kayayyakinka zuwa gobe zan tura ka ƙasar nijar din tun yanzu ma gara mu je ka fara preparation ɗin wannan aikin tun yanzu to shi na alhaji insha Allah zan shirya kalma ɗaya shi ke nan na faɗa almomi ta dama kalma ɗaya na faɗa ina ta neman ki sako ne aka bani mubarak ya ce na zo na faɗa miki aji tana ta neman ki tun ɗazu kuma kawu ma yana neman ki amma mubarak baya da mutunci to shi din yana ina a'a ya ce mun kun yi faɗa ai yau kusan kwana biyar ma ba kwa shiri da shi gaskiya mubarak din nan baya da mutunci yanzu sai da ya faɗa maka ba ma shiri da ni da shi ya faɗa mun ma wallahi to ya zan yi da raƙuman kuma ba gani ba zan kula miki da su ba ki da wata damuwa ni gaskiya ban yi niyyar ban yi niyyar barin su ba gaskiya a hannun ka amma mubarak baya da mutunci akan me ba zai zo ba kai zai turo min mugu ne kawai amma fa ka kula da su ba sosai ba ki da matsala ta

Ke, me kike shiri yi wurin nan? Kwanciya fa zan yi. Kwanciya zaki ina. Wuri na. Tashi maza. Maza. Tashi. Tashi maza. Kin karya mun kafa fa. Daga na buge ki na karya miki kafa. Ha? Ba ki da komai sai batanci wurin ga. Ha? Ki laihi kawai ai ta eh, duki marani da ba ta yi laihin komai ba. Kina so ki koi duk abin da uwarki tana gayi. ban so haka na gaya miki ki daina kuma tahitayen nan da kike yi kina tahitan cikin gari babu abin da ke yi ki laihi kawai yarinyar da bata yi komai ba kawai a kama a yi ta dukinta saboda ke waye ke ke kishe waye ke kishe duk wannan irin zagin haka na ko duki ne ba duki wati ballanta zagi ni kin karya min kafa kuma ba za ta warke ba sai na kwanta kwanta amma fa ba za ki tashi ni ba in na kwanta ke kin taba kwanta wurin da na tada ki to gaskiya in na kwanta kuma aka tashi ni kafata ba za ta ba ki kwanta amma ki daina yin wannan abun da kike yi ce ko na gaya miki ki daina yin wannan abu na ji tafiya tafiya ciwo ha kai waga yarinya har ka ki sanke wallahi in baki bar wannan tahi tahiyan nan da kike yi da ni da ci na. yaran gani suka shiga yaran gani yaran da har sai hmm? alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum. Na da hutawa. Yawwa. Ina Amira? Ina na san ta tahi. Dama ba ta ɗakin ki? Mai suna na. Ni zai kawo ta cikin ɗaki na in ba ban da abinci ba. Ta ci ta kwanta. In ba abinci ba me zai kawo ta cikin ɗaki na. Har ya sai ita. Kai, ikon Allah. Sai kallo. Ke, wa ba ki izini ki kwanta cikin ɗaki na. Ai ko in gaya miki tun da nake ban taɓa bacci mai daɗi irin na yau ba. Dama kina nan? kin ga ta ki kare shigo min ɗaki na na gaya miki ina nan mana ce kowar ga yarinya in da ke namiji ne da kin ɗauko min magana da kin jawo min magana ki iske mu wurin ga wani kai kai kai kai waga yarinya har ka sai ita ba na daina yawon ba wani gani aji ce take kiran ki dama kuma wallahi Amira daga yau in zaki fita yawo ki ringa sanarwa dan ba zai yi ki sa a rinka sa yawon neman ki gida gida ba wallahi au gida gida ma ke zuwa nema na daga yau ba ta kara zuwa nema ki ta ki kara zuwa nema ta bar ta ta ta yawon ta sai ke ki ja mun duka wajen aji wa zai duke ki Ka ina ni ba da gangan nan ki yawon ba ji ba da ibi ta ki ta ba ba ba saura ki yi wani wajen ki je aji neman ki take yi fa Haba ta cika yawo kamar ta cika fakka. Kacce karin ne zuwa ne mata ni na gaya miki wannan abu magana. Ko an tura ki kacce zuwa. Kyale ta. Amira. Ɗauki hmm? turmin ga zamna ina son magana da ke ko? Aji wannan turmin nauyi wallahi. To, sannu. Amira in tambaye ki. Ke shin har yanzu baki san ke kin girma kin zama budurwa ba? Ba ki da aiki sai dai ki shiga nan ki fita nan ki shiga nan gidan ki fito shikenan ki ta yawo a unguwa. Hmm? Ba za ki wa kanki faɗa ba. Aji na ga kaman kin gaji ne wallahi. A'a ni bar min kana bar min aiki na. Ba na so. Wai sa ki aiki? Hmm? Anni ta sa ki aiki ko ku uwa ne? Na ci ki daina aiki a gidan nan, kar in ƙara gani kin yi aiki. to ai a ji kokarin da ke a gidan nan shi yasa duka muke ganin kokarin ki kuma muna yaba miki akan hakan kuma yi da uwani ai duk ɗaya muke a gidan nan ya za ki zama ke da uwani ɗaya an uwani sha sha sha yanzu tun da kike cikin gidan ga kin taba ganin uwan ta shuka abin arziki hmm? uwarta tun da ta kai ta barta a nan gidan haka ta bar min ita nake wahala da ita nake ɗawainiya da ita tana ta gantali a gari gashi na in yi nan in kamo ta nan kamo ta nan daidai da miji ban taba ganin saurayi ta kashi kofar gidan gaba kina haɗa kanki da uwa ni ashe ke shashasha ce ko to kan ƙara ji ba sa'annunki ba ce uwan tam hanyar ta daban taki daban kin ji ko <laughs> aji ba ki da labari to labarin ne. wallahi yayin mubarak ne wai ya samu aiki zai je ne aiki ya samu aikin kenan kuma baki ga yadda mubarak yake ta murna ba yake ta jin daɗi kamar shine zai je tun banda abin ki Amira ai Mubarak dole ya murna aiki fakin ka ce aiki ai abun dariya ne abun murna abun farin ciki ko hmm? Hmm. to ni yanzu in tambaye ki mana yaya kuka kare ke da shi yayin Mubarak in ya kuka zauna ga magana da kuka yi aji ya kawai daga jin maganan ya samu aiki sai ki fara irin wannan tunanin to shin ni tambaye ki hmm? daga na tambaye ki dai sai ki ce dan ya samu aiki aji wallahi yunwa ke ji tun safi rabona da yanci abinci Kai, Amira, shin wani hana ki ci abinci a cikin gidan ga? Hmm? Sai ki tai ɗaki ki je ki ɗauki abinci ki ci ko? To, <laughs> aji. Azina. Ja'ira, za ki sami ni ne ko? ba ki zan yi. Inda ya samu aiki watakila ya tafiya mai da ke na huta ni ma wata rana na ji daɗi na samu sauƙi. Yawa ya samu mai kuɗi ko? Hmm. lillahi wa ina nan la ilaha illallah ka gan shi ba ya ya mutu ne ce ki bi dare ki je nan ki je nan ki je nan ke ki zama kudin da Allah je ki mai dare kamar naki kamar namiji Aminu mun ga kwai aran babu gofuno asino asino mun na kwai sunan ka kwai ka santa ne ko kuma santa kake yi sai na kwana da Amira idan kuma ba haka ba to wallahi kore tsiya tsiya ne sai na yi wanda wani buri illa na gana rusa ma rayuwa Wace din ina son shi ina kaunarsa Najib faɗa min ina kin ka je Amfara Multimedia brings you another blockbuster. Ina zama shugaban ƙasar tarayyar Najeriya na kuma samu dama da zan taimaki ƙasar nan in saita ta. Some can be beneficial to their winners. Ya ce daga an daura aure zai tafi da ke ƙasar waje. Da gaske? Kai ya hankali tana jin mu kake samu ji kunya. While some become useless to their parents. gaya mu wace ce wannan surika ki ce ita din a gidan uban wa na samu sarka. hajjia najib ne ya auro ta jiya a nijar dama dan na baganta sadik ne shi sa na aure wacce dangantaka ke tsakanin mutan Nijar da Najeriya ta fuskar auratayya kalma daya mashayi manemin mata sai dai kuma da wasa nake ni ba zan aure ki ba ni kaza ce kenan wannan irin kalubale ake fuskanta a tsakanin su kalma daya a movie full of love tension confusion hatred and above all envy kai uban wace ka je kai aure ba tare da sani na ba ta ne Ni kuma na Ba Baka da lissafi ne? How the die is wrong. Find out in kalma daya a website. Ina Amira, ina Amira. Na ce maka ban sani ba. Ina da ya ce mutum ya samun galaba kaina? Bayan ya mutu ba ce ya ci gaba samun galaba kaina? Wannan tsakanin Rasha da Amerika. kalma daya a web series malam fitan min daga cikin ɗaki wace irin masifa ce da tashin hankali ta jini ko sadiq ɗanka ne ban sani ba bane har ya fi ɗana amfani a waje sadiq ka cuce ni ka sana a cikin masifa kalmar ka guda daya ta rusa rayuwata da ta yan uwana kalma daya executive producer musbahu amfara eh wallahi zan fasa miki baki na zo nan gurin to ina so ka nema aure na kafin ka tafi producers Nura Aminu with Ibrahim Kaulaha Amira matata ce idan kuma kana so ka jefa ta cikin bala'i ne to kai abin Bajir awa uku na bashi kuma na gabe da niyyar yin abin da na ce mu anya ka yana tare da kai kuwa ba ni da hankali hajiya daga lokacin da na bari na ya aure amira daga lokacin da tabbatar da ban da hankali na haukace hajiya ba ni da hankali da yake nufi ne waɗannan and directed by Usain Ali Muhammad in nijar Bora ne dinga me gane ga salam ai kaga kabarin da foto nan daren do kamfanin su kan sigine an fara multimedia a domin kan daren sai film kanayan kan ga chabe kan Niger di Nigeria on kunir go charbande film inga lo igwo gi yegi tagi fo sintinara se isan no ganga no gane kalman daya ir wo ir sanno ga irgene sanni follon sanni follon kowo inga ni gogi sigera se di ir ko ndir funde chaba jir ta jo baranta ir mu ware a lomar daga hamba ni mir chaba kalman daya sanni follon ko kokarin mu dia aikan salan ngara se ai gara bari ki ji ke ce karfin ganin idona ni da ke ba can yin fada da juna kalma ɗai kin kai ya sace zuciya ta shi ya sa hani zan mai sheki gimbiya ta zana je ku domin masu tsangwama ita kadai ce sanadin dokatan birana kalma daya kalma daya oh, kalma daya